فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar sha ɗaya ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 27 ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya Allah ya kara mu a wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda a makon da ya shuɗe mun kwana a sura ta hamsin da biyar a jerin gwanon surorin alkur'ani suratun rahman mun kwana a kan aya hamsin da bakwai a jerin tafsirinmu na mako wannan shi ne majalisi na ɗari biyu da uku za mu tashi a kan aya hamsin da takwas inda allah maɗaukaki yake cewa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 فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى yana kwadaitar da bayinsa maza musamman saboda irin alkhairi da tagomashi da ya tattala musu a lahira kuma a cikin aljanna Allah ya kimfa wa ɗa namiji son ya mace da irin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala a gare ta to don a ƙara kwaɗaitar da mu sai Allah ya shimfiɗa mana bayanai da yake gaya mana a kan matan aljanna a baya Allah ya nuna mana cewa matan aljanna mutum ko aljani bai taɓa taɓa su ba kuma ba su taɓa ganin wani mutum a duniya ba kai ne namijin farko kuma kai ne namijin ƙarshe da za ka gani kuma ba ta taɓa son wani namiji ba a duniya kai ne wanda za ta so har abada ta ga wannan ai ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah yake gaya wa wato maza don su gyara al'ada wato alaƙarsu da ubangiji Allah maɗaukaki sai ya ce ka annahunna liyaqutu wal marjan matan aljanna saboda kyawunsu kamar yakutu ne da Minjani, kyawun da suke yake tattare da su idan ka gansu saboda siffarsu da kyawunsu da haskensu za ka gansu kamar yakutu ne da Minjani. haka imamu mujahid bin jabar da imamu hassan albasiri da ibn zaidin suka ce siffar kamar yakutu a haske da mirjani kamar lu'ulu'u haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta maka matan aljanna kaga yanzu ana kwadaitar da ni da kai don mu gyara tsakanin tsakaninmu da ubangiji don a mana sakamako mafi alkhairi don Allah ya ƙarfafa ka akan wannan manufa shine hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito a sahihinsa daga muhammad bin sirin yake cewa ko dai ku yi alfahari ko ku tunatar da juna arrijalu aktharu fil jannati amin nisa shin mata da maza suwaye suka fi yawa aljanna waye suka fi yawa aljanna mata ko maza faƙala abu huraira abu huraira sai ya ce awalan ya ƙun abulƙafin sallallahu alaihi wa sallam a ce baban alƙafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya ce ba inna awwala zumaratin ta dukunin janna ala suratul qamar lailatul badr lallai tawaga farko da za ta fara shiga aljanna haskenta kamar surar wato wata a daren sha uku sha hudu sha biyar ɗinta lokacin da wata ta cika cikakkiyarta wallafi taliha ala abuwa ikaukarin durriyun fi wacce take binta a yawa wa'anda wato tawaga-tawaga ake shiga aljanna وثيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا الله يجي za a kaɗo wa'anda suka ji tsoron Allah za su shiga aljanna ƙungiya-ƙungiya tawaga-tawaga in waɗannan sun tafi waɗannan za su biyo baya yadda muka fi juna imani da takawa haka tawagar za ta tafi waɗanda suke muhsinuna sun kai matsayin muhsinai su ne tawagarsa a farko tawaga ta biyu mu'minai tawaga ta uku musulmai wanda suka cakuda alkhairi da shari kaga tawaga tawaga kamar yadda in kaga an tashi daga makaranta in ɗalibai na dawowa suna fitowa daga makaranta ai tawaga tawaga ne ko kowanne za ka ga suna bin juna to a lahira haka Allah subhanahu Ta'ala zai kaɗo 'yan aljanna suna shiga wannan na bin wa'annan wannan tawagar tana bin wannan tawaga tawaga ta biyu za ta kasance haskenta kamar tauraro sama yadda taurari ke haske haka za ka ga wannan tawaga tana haske likulli mri'in minhum zawjatan ithnatan kowa a ciki za a bashi mata biyu yura mukhu suqihima min wara'il laham bargon kashinta saboda tsabar kyau zaka dinga ganin sa daga jikin fatarta namanta sai ka dinga ganin bargon kaga wannan yana nuna maka ne tsabar kyau na ya mace yar aljanna wadda aka ajiye wa namiji kaga wannan ai ko aljanna ba ta kai ta ba ko ka san in mutum ya tashi siffanta sai ka ja ce kyawun aljanu ana ganewa wato ita ce za ta iya rikida ta zama kanta mafi kyawu ko to babu irin wannan kyan haka Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya ana ganin ƙaurinta wa ma fil jannati a'zab azala ce ba ta zuruwa aljanna bi ma'ana duk wanda zai shiga aljanna sai an ba shi mata ba za ka shiga haka kurin ba ai ba daɗi yanzu ko za ta zuru ne ko titiɗiri ko gauro in ka gan shi ai abin tausayi ne an gane in ka gan shi abin tausayi ne me ya yasa saboda za ka ga wasu abubuwa a takure yake amma shi mutum mai mata kaga ana mai hidindimu da sauransu ana fahimta kaga shi ana masa hidindimu shi kuma da mata ɗaya kaga in sai tafiya sai zama abokin gwauro ana ganewa kaga a nan shi ma sai ya shiga takura wanda in yana da sama da guda ɗayan kaga ba zai ba to shi a aljanna kowa sai an ba shi mata biyu daban banda matarsa ta duniya ana ganewa kaga shi sa in a duniya ne ne mata ɗaya in ta tafiya sai a tausaya mata malam yake wa hadis hadith mukharrajun fi sahihaini wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim haka kuma imamu ahmad ya rawaito da isnadi ingantacce daga anas bin malik Allah ya kara yadda a gare sa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la fi sabilillah sammako wajen ɗaukaka karmar Allah aw rauhatun ko kuma yin yammaci wajen isar da sakon Allah wajen ɗaukaka karman Allah khairun min duniya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin duniya na alkhairi da tagomashi in dai ka fita fi Lagi ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta amma kaga mutane da yawa ba sa kallon wannan ka fita wajen ɗaukaka karmar Allah da safe da sassafe da duku-duku ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta gara ka fita ka yi wannan fi lai da a ce an baka duniya da duk kayan alatanta ko kuma ka fita da yamma bayan la'asar ka fita wajen isar da saƙon Allah ya fi maka alkhairi da a ce a baka duniya ranka ta kafinta da abin da ke cikinta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wala qabu qawsi ahadikum inda ake ajiye bulalan ɗayanku aw mawdi'u qiddihi ko inda ake rataye bulalarsa ya'ani sautahu min aljannati a cikin aljanna khairun min ad-dunya wa ma fiha inda za ka rataye bulala a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin duniyar don ka takabbata wato irin adon da Allah ya ajiye da tattalawa muminai manzo Allah yake kwaitar da mu sai ya ce walau ittala'at imra'atun min nisa'i ahli aljanna ila al-ard da wata mata daga cikin hurun in za ta leƙo duniya ba wai ta shigo duniya ba Leƙa duniya kai kanta ya fito ta kalli duniya manzo Allah ce la mala'at ma bainahuma rihan da ta cika duniyar da kamshi kanta kawai ta dan leƙo, ta dan kalla haka to da ta cika duniya da kamshi ka duba duniya lekawa kawai hurin in da za ta leƙo duniya ba wai fa ta fito da jikinta ba kanta kawai ta dan leka haka ta kalli duniya manzo Allah ce da ta cika gabas da yamma da kamshi wala taba ma bainahuma duk abin da ke cikin duniya da sai yayi kyau in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha kawai kayan adan da ke kan ka kawai ya fi duniya da abin da ke cikinta wannan fa ana siffanta maka wa matar aljanna ne wace ce kuma hurin in wanda ala ce ka amfani lu'ulu'il maknun matan aljanna hurin in kamar lu'ulu'u ne maknun ai masun wanda aka lullube shi kaga ana so a nuna maka darajarta ashe matar da take a ɓoye ta fi matar da take a fili daraja saboda kaga an siffanta maka matan aljanna ba wanda ya taba ganinta ana ganewa ba wanda ya taba ganinta ita ma kanta bata taba ganin wani namiji ba kai ne namijin farko da ta gani tun da Allah ya halicce ta shi sa in ka shigo za ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana laka wa ahyaka lana godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu gare ka kai ma ya raya ka don mu ba ta saba ganin namiji ba sai kai kuma ba ta saba ganin wani ba a duniya a can kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe ba za ta saba ganin wani ba duk wannan ana kwadaitar da ɗa namiji ne saboda Allah ya san namiji mai imani yana da kishi yana da kishi to gashi ana kwadaitar da kai irin ta goma shin da Allah ya ajiye ga matan aljanna wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito sa sai Allah madaukake ce hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan shin sakamakon kyautatawa bai zama komai ba face kyautatawa kwatankwacinta shine wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kamar yadda sakamakon mummuna shine a saka maka da mummuna kwatankwacinta to sakamakon kyakkyawa shine a saka maka da kyakkyawa kwatankwacin wanda ka yi shine lillazina ahsanul husna wa ziyada suka kyautata za a ba su alhusna ita ce aljanna wa ziyada ita ce annazaru ila wajhi Allah azza wajen kallon Allah ya fi aljanna daɗi. kalli Allah kadai ya ba aljanna daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗan aljanna sun shiga aljanna sai Allah ya shelanta musu ya ce ya ahalan janna tamanna ku ɗan aljanna ku yi buri mara sai kowa ya dinga mamaki alam tubayyinu wujuhana ya rab ya Allah ba ka riga ka haskaka fuskokin mu ba wa adkhaltana aljanna kuma ka shigar da mu aljanna wa anjaytana minan nar kuma ka tsira da mu daga wuta akwai wani abu da za mu nema da ya wuce wannan sai Allah ce eh na yadda da ku ba zan taɓa fushi da ku ba kaga in aka ce Allah ya yadda da kai kaga baka tunanin wata rana za a cire ka aljanna aiko Allah ce na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba saboda a ranar kiyama Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba haka manzo Allah ya ce kuma ya ce bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba sai Allah ya ƙara cewa ‘yan aljanna ku yi buri mana sai a ‘yan aljanna su ƙara nanata wancan maganar da suka nanata a karo na farko ya Allah ba ka riga ka haskaka fuskokinmu ba ka tsiratar da mu daga azabarka daga azabar wuta ka shigar da mu aljanna fa yakshiful hijab sai Allah ya kwadanye hijabin da ke tsakaninsa da mu manzo Allah ce ‘yan aljanna ba su taɓa ganin daɗi a rayuwarsu kamar kallon Allah ba to kaga wannan yana nuna maka janin Allah ma ya fi aljannan daɗi to kaga duk wa'annan ta goma shi da Allah ya ajiye maka aljanna sai Allah ya ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan sakamakon kyautatawa shine kyautatawa kwatankwacin sa a kyautata kyautata ka bautata wa Allah ka nemi yaddan Allah ka yi haƙuri da kwaɗayin duniya ka yi haƙuri da sha'awa ta abin duniya ka yi haƙuri ka hana ranka abin da ranka yake so wanda ya saba wa dokar Allah sai Allah ce to hukuncin da zan maka akan wannan shine in baka aljanna shine hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan sakamakon kyautatawa ba komai bane face kyautatawa kwatankwacin sa sai Allah ce fa bi ayi ala fi rabbikuma tukadiban da wata ni'ima ta ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu sai Allah ce wa min dunihi ma jannatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an sanya muku aljanna guda biyu a lahira akwai na mutum akwai na aljani sai suka ce to jannata ne a nan ana nufin fiddatani da kuma zahabatan shi ne zinari guda biyu da azurfa guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya ajiye na ni'ima wanda za a ajiye maka kofin da za ka sha ruwa da shi na zinari ne shi sa manzan Allah ya haramta mana mu maza shan ruwa a kofin zinari ko na azurfa a duniya amma saboda an ajiye maka shi a lahira in ka yi gaggawa saboda dukiyar da Allah ya azurta ka da shi a ce kai kafi ƙarfi ka sha ruwa sai a na zinari to ka haramta wa kanka shan na lahira saboda innama yujarjiru fi batnihi nara abinda kake kwankwala wa cikinka ba komai bane sai wutar jahannama to kaga idan mutum ya san da haka kaga dole in ranka ya raya maka saboda kayi dukiyar da kana ganin komai zaka iya mallaka sai aka ce to banda kaza banda kaza kaga in jiyan kuɗi ya daka to ƙarfin imani sai hana ka ana ganewa in kuɗi ya nuna maka ai da ina da kuɗi duk abin da nake so zan yi sai imani ce in eh, eh, Allah ya hana kaza sai ka ce na hakura, to duk da Allah zai maka da ka hana kanka abin da ranka ke so wanda ya saba wa Allah to duk da Allah zai maka shi a lahira shine baka aljanna wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya hana ransa abin da ran ke so wanda ya saba wa dokar Allah to sakamakon wannan abin shine a basa aljanna wali man khafa maqama rabbih jannata wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa akwai aljanna guda biyu da Allah ya tattala gare ka saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana siffar wato kayan marmari na aljanna don a ƙara jawo hankali kaga can an ɗan yi tsokaci an gaya maka akwai mata akwai kaza sannan kuma aka ƙara dawo da hankalinka akwai kayan marmari kaga za ka ƙara lafiya idan ka ci shine sai Allah maɗaukaki ya ce zawata afnan kayan marmarin aljanna su wato rassansu cike suke da duhu na wato koren da ya kasance kasa in kore ya yi kore sai koma da ne duhu to shi ne sai Allah ce to duhun kayan marmarin aljanna na korensa ya zama mai duhu duka rassan wa'annan bishiyoyi na aljanna wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya siffanta maka siffar wato bishiyar aljanna sai ya ce maka sunanta tuba tsawonta shekara ɗari ba za a kure ta ba amma duk da gashi an nuna maka tsawonta sai Allah ce kutufu hadaniya kayan marmarinta a kusa yake duk da tsawonta in kana so kawai kana kwance zai sauko ne zab da kai sai dai ka ɓantala ya koma kaga ina technology irin wannan ai duk technology bature ai ba zai iya yin wannan ba kayan marmari in ka kalle shi kawai kana so ka ci sai ya sauko daidai inda kake kantara sannan ya koma akwai shi sannan gadon na aljanna a sama yake in kana so ka hau zai sauko kaga sensor ɗinsa abinda ranka yake so shine sensor din sai ya sauko kana hawa sai cilla ka sama Allahu akbar wani dattijo ne ke ce min yayi mafarki ya shiga aljanna sai aka kawo mai gadan aljanna yace malam gadan a sama na ganci yace kawai sai na ga gadan ya sauko kasa yace ina hawa sai daga na sama ina yawo shi. kawai sai na farka yace malam sai da naji wallahi da ban farka ba yace ina farka sai na ganna akan gado sai na ce mai baba in sha Allahu bushara ce Allah ya maka Ya ce sai da ya ji dama bai kashi daga baccin ba saboda ya ce ya ji kawai tana tafiya ce fa yanda Allah ya siffanta ta haka fa kaga alamar nagartuwa kenan ko cewa bushara ce Allah yake masa tun kafin ya koma zuwa ga ubangijinsa Allah ya tabbatar da mu a mafi alkhairi to kaga anan sai Allah madaukaki sai ce mudahammatan kayan marmarin aljanna wato suna da duhu su mai duhu ne mai tsanani wanda ya cika Ka san idan bishiya ta cika zaka ganta tana ƙara kyau ana ganewa to bishiyoyin aljanna na kayan marmari da Allah ya ajiye a cike suke kowanne shine a ah, muhammad bin ka'abin al yake cewa mumtali'atani min al-khudra suna cike saboda koren kayan marmarin aljanna zaka ga ya cika lambu ya cika iya cika ko kaga yana ɗauke ido to haka Allah subhanahu ta'ala ya ajiye kayan aljanna sai ce fihi ma ainani tajriyan a cikin kayan a cikin kayan aljanna akwai koramu wa'anda suke gudana a can baya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to da ya zo ya ce fihi ma ainani ta jirya a ciki akwai idanuwan ruwa masu gudana akwai na giya akwai na nono akwai na zuma akwai na tataccen ruwa to sai ya ce fihi ma ainani nadaqatan a ciki har ila yau akwai idanuwar ruwa a cike suke ka san idan ruwan aka ce ya cika kaga ya tumbatsa kenan to sai Allah subhanahu wataala yace nadaqatan ai nadaqatan ai bi ma'ana mumtali'atan tana cike ne fam idanuwan ruwan da ke ciki na nono da madara da kuma zuma da kuma na giya na aljanna wanda baya sa marisa kuma baya sa maye kuma la tanqati'an wa'annan giyan da nono da kuma zuma na koramar aljanna ba sa taɓa yankewa Kullum tafiya suke yi har abada ba sa taɓa yankewa amma kaga na duniya yana yankewa ruwa yana yankewa ko ma menene yana yankewa amma na aljanna baya taɓa yankewa har abada shi sa Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar da mu shi sa a baya ce fihi ma min kulli fakiyatin zaujan, ko kaga anan yana ƙara ƙarfafa mu a can sai ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa ruman a cikin aljanna akwai Fatiha akwai kayan marmari wa nakhlun akwai kuma dabino wa rumman akwai kuma ruman duka Allah ya ajiye maka su a cikin aljanna don a kwaɗaitar da kai masu amfani ne a duniya kuma masu amfani ne a lahira dabino a karatun muka yi na suratun a'ala Allah ne mun yi bayani fa'idan dabino kusan sama da ɗari biyu wanda mutum idan yana cinsa zai haifar masa da shi ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana kwadaitar da mu shi sa da ya wa min dunihima jannatan sai ce fa ayi ala rabbikuma tukadiban mudahammatan sai ce fa ayi ala rabbikuma tukadiban da wata ni'ima ce ku mutane da aljanu kuke karyatawa akan abin da ubangiji ya muku sai ce fihi ma ainani ladhaqatan fa ayi ala rabbikuma tukadiban wannan gaban ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu sai mu tashi akan wannan aya fihi ma fakihatun wa naqlun wa rumman a wannan gaba za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk